barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar are cikin garin lafiya babban barin jihar nasarawa a wannan yammaci na laraba biyar ga watan ramaba shekara na dubu daya da dari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da biyar ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shi ne darasinmu na biyar a tafsirin ramadan na wannan shekara kuma shi ne darasinmu na ɗaya a tafsirin wannan sura mai albarka suratu ali imran man tsaya a aya na hudu ko yau za mu tashi daga aya na biyar da fatan allah malaukin sarki mana jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نعم الله مدوكين سركيانا شوا ومن يبتغي غير الإسلام دينا دوان دزيني مي وني آري na rayuwa wato addini ghairal islam wanda ba musulunci ba falan yuqbala min to faufau ba za a taɓa karɓa daga gare shi ba wahuwa kuma shi a dalilin wannan zaɓi da yi makansa fil akhirati min al a ranar lahira yana daga cikin hasararru wannan ayar kamar yadda muka fara bayanin jiya ta zo ne ta yi bayanin matsayin wanda ya ki karɓar musulunci ya nemi wani addini ba musulunci ba menene hukuncinsa a duniya menene hukuncinsa a lahira shine Allah yake cewa waman yabtaghi ghayra al-islam dina duk wanda ya nemi wani musulunci a matsayin addini bayan shari'ar musulunci ta isa gare shi duk wadda ya bi wani addini wadda ba addinin musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karɓa daga wurinsa ba wannan man siga ce ta sharaɗi ta shafi kowa da kowa tsawon wannan din ba yahude ne ko ba nasare ko mashirki ko ma wa ne shi in har ya nemi ya yi riko da wani addini wanda ba musulunci ba to ga hukuncinsa a duniya shine cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa ba ba mutum yana addini ne don Allah ya karba masa ba to duk wanda ya riko da wani addini ba musulunci ba Allah bai karba ba daidai yake da wanda bai yi addini ba duk ayyukansa da yayi za su tashi batan bakatantan abdullahi wani ashur yana cewa wannan ayar wato bayani ne wadda zai ɗeban na yahudu da nasarar ƙauna na tsira a lahira kuma raddi ne ga zancensu da suka yi na cewa suna kan addinin annabi ibrahim da haka su za su tsira a lahira ko ta wani hali da haka wannan ayar abinda take nufi duk wanda ya riki wani addini bayan zuwan musulunci addinin nan wanda ba musulunci ba to ba za a karba aurensa so ana ƙara nanata abinda muka yi ta faɗa kuma ƙor'ani yana maimaita wannan a kowace irin munasaba duk wanda bai karɓi musulunci ba to addinin da yake yi ba karɓaɓɓe bane a auren Allah madaukakin sarki al'imam ibn kathir yana cewa ai man salaka tariqan cewa ma shar'ahu Allah falan duk wanda yabo wani tafarki koma bayan abinda Allah ya shar'anta to ba za a karɓa daga wurinsa ba anan shi ma ya kawo cewa ba za a karɓan ba da siga ta maf'ul wato an ɓoye wanda ba zai karba waye ba zai karɓan ba an ce ba za a karba ba waye mai karban saboda ai kowa ya sani ko addini ana yi ne ma Allah madaukakin sarki to Allah shine mai karɓa to an ɓoye wa zamirin kamar da wanda sai ki fara domin a nuna musu a ɗebe musu ƙauna ta haka ba ambaci sunan Allah ba maballantana su ji bari su roƙi Allah madaukakin sarki a an ce ba za a karɓa ba kamar ba su san ma wane ne wanda ba zai karɓan ba saboda wannan hukunci ne na ba sani ba sabo da haka ba faɗiwa zai yi ba aikai ka sani da haka duk wanda ya riƙe wani addini bayan zuwan musulunci wannan addinin ba karɓaɓɓai ba ne auren Allah madaukakin ibn eh, kasir nake cewa wannan yayi daidai da hadisi ingantacce man amila amalan laisa alaihi amruna fa duk wanda yi wani aiki aiki na addini wanda babu umarnin mu akansa wadda ba mu muka umarce shi yayi ba inji annabi sallallahu alaihi salama to falan yuqbala min ba za a karɓi wannan aikin aurensa ba duk wanda zai wani aiki na addini to ya zanto a ƙarƙashin umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ya zanto musulunci haka duk wani wanda yi wani aiki na alheri da ake begen lahira da shi amma baya musulunci ba za a karbi wannan aikin ba Allah madaukakin sarki yana cewa والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ولم تسك كافرت أيك سوء نا الدين دسكي شاو أيك kyawun نا الدين دسكي أنا جدا دنيا ga kwatankwacinsa kamar ƙawalwainiya ne wanda ke fili kun san ƙawalwainiya ne ko hasken da mai tafiya zai na gani a gaba kamar ruwa shi ne ya sabuhu zam'anu ma'a mai tsananin jin kishi yana zaton ruwa ne da haka yana ta gudu yana ta sauri yana ta begen ya isa wannan wurin to haka ayyukan kafarai da suke yi da sunan addini a nan gidan duniya kamar mata mayunwaci ne da ya ga ƙwalwanya yake ta bansa hatta idan ja'ahu lam yajidhu shay'a har sai in ya isa wajen ƙwalwanya sai ga ai ba komai bane sai ga ashe ba ruwan da ya zata bane ashe ma ba walƙiya bane babu komai فوجد الله عنده فوفاه حسابا zai gamu da Allah madaukakin sarki a wurin Allah ya cika masa hisabinsa wallahu shari'ul hisab Allah madaukakin sarki mai gaggawan hisabi haka Allah madaukakin sarki yana cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura man gabato izuwa ga abinda suka aiwatar na aiki sai muka sanya shi yayi wanda ake yatsawa hmm? in yayi ya zo ya taru hmm? ka zo ka watsa shi ba ya tafi a banza ba hmm? daman yayi yana da amfani ne to haka ayyukan addini na waɗanda ba musulmi ba yake bayan musulunci ya zo al'imamu ahmad يا رويت دق أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الشواء تجيء الأعمال يوم القيامة أيك ذا سزور انتشع القيامة دمون أعونا سوء ميزان فتجيء الصلاة صلى ذات زور فتقول سيت شيء يا ربي يا كي مهل تشينا أنا الصلاة نيتي صلى فيقول إنك على خير Allah madaukakin sarki sai shi kina kan alheri wataji'u ah, wataji'u sadaqatu fataqulu ya rab ana sadaqa aikin sadaka zai zo ko sadaka za ta zo ta ce ya Allah ni ce sadaka fa yaqulu innaki ala khair Allah zai ce kina kan alheri thumma yaji'u as-siyam azumi ma da muke yanzu zai zo gaba ga Allah ran tashi alqiyama فيقول يا ربي انا الصيام فيشياء الله نيني اذني فيقول انك على خير الله سيشي كما كان الهير ثم تجيء الاعمال فننصر ايك ذا سذوب كل ذلك يقول الله تعالى انك على خير هو الذي تكنس الذي متى كان كان الهير ثم يجيء الاسلام sai shi kansa musuluncin zai zo fa ya kolo ya rabbi sai ya Allah an tattalam wa anal islam ya Allah kai ne assalam ni kuma ni ne musulunci fa ya kolo Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce innaka ala khair kana kan alheri bika al yawma aqul وبك أعطي دكي زنكر غايو تسي وان دي زومن دكي زنكر بأي كنسر وبك أعطي سي وان دي زومن دكي زنباش لادا أكان أي كنسر قال الله في كتابه هلا لو في الزركية فلا أسكي ستا فنسا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين duk wanda ya riƙi wani addini ba musulunci ba to ba za a karɓa a wurinsa ba kuma shi a lahira yana cikin hasararru a lahira yana cikin hasararru wani hadisin yana nuna mana duk wanda ya tafi lahira da wani abu ba musulunci ba to ya yi hasaran aikin nasa gaba daya al'imam muhammad ibn salih al'asami ke faɗa da allah madaukin sarki ya ce wa huwa min al-khasirin wato yana cikin hasararru sai ce hasarar fa iri-iri ne don haka wannan tashi ɗin hasara ce ta a bayan da labari ya sama Allah ya ce huwa min al-khasirin shi lallai yana cikin hasararru to wani irin hasara ne wannan mutum yayi na farko dai ya rasa ya rasa ransa yadda duk abin da ya wahala ba zai masa amfanin komai ba na biyu ya rasa dukiyansa duk abin da ya ciyar na dukiya kamar da za mu zo magani nan gaba da zai bayar da duniya gaba ɗaya ya cika ta da zinari ya ce ga shi fanta ya bayar domin ya samu rabo a lahira ba za a karba ba so sai dai dukiyar ta tafi a banza ba zai wato ainihin a amfanin shi ba sannan na uku ya rasa iyalansa iyalansa ma ba za su amfani shi ba ko yau mai firul mar'u min akhi bayan mutuwarsa ba zai amfane su ba ba za su amfane shi ba ai mutum ya aiki aikin alkhairi bayan ya mutu ya bar ɗa hmm? zai ta masa addu'a ko? ko ya bar sadaka jariya sadakar za ta yi ci gaba da bansa ko? to wanda ya mutu kafiri ya rasa wannan ya yi hasara na iyalansa ba zai samu wani ba daga cikin iyalinsa wanda zai masa addu'a ai an hana musulmi ya yi addu'a ga wanda ya mutu ba musulmi ba ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai cancanta ba bai halasta ba ga annabi da waɗanda suka yi imani mummanai kenan musulmi kenan su nemi gafara ma mushrikai ko da mushrikan nan sun kasance ma'abota kusanci da su bayan ta bayyana gare su cewa su waɗannan mashirikai ma'abota wuta ne da haka ba za a yi musu addu'a ba hakanan saɓanin mummanai ko? mummanai Allah ya ce wallazina amanu bi dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shai? kullum ri'in ma kasaba rahim randa suka yi imani kuma iyalansu suka bi su da imani ɗan to za mu haɗa su da zurri'ansu kuma ba za mu rage masu komai ba daga cikin ayyukansu kowa za a kama shi ne da abin da ya aikata to kun ga wannan a nau'uka na hasara kenan da za su yi a ranar tashin alkiyama Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yake ƙara nana ta waɗannan maganganun yana cewa wannan ayar tana nuna lalacin duk wani aiki da aka yi ba akan musulunci ba tana nuna dukkan addinai wadda ba na musulunci ba bayan zuwan musulunci Allah ba zai karɓe shi ba kuma ba zai amfani wanda ke addinanto a shi ba da haka wannan ya shafi addinin kiristanci da addinin yahudanci da addinin buziyanci da addinin majusawa da atr da ke afirka ko african traditional religions duka waɗannan allah ba zai karɓe su ba a lokaci guda wannan yana nuna yabo ma addinin musulunci da cewa shi ne kaɗai addinin da allah ya yarda da shi shi ne addinin da allah yake son sa kenan wanda ya addinin musulunci shi ne kadai wanda Allah zai karɓa haka na malam ya ce waɗanda suke bin wani addini ba musulunci ba to amilatun nasu ba ne suna aiki ne suna wahal da kansu tukuru suna hallaka dukiyoyinsu tana iya su mutu da yunwa ko da kishin ruwa ko cikin zafi ko cikin sanyi wajen kira izuwa ga wani addini wadda ba musulunci ba kamar yan mishan da suke shiga ko ina <clears throat> domin yada manufa <clears throat> su zauna da yunwa su zauna da datti su zauna cikin kawayawa duk wai suna suna wahala suna kokarin sai sun koyar da su addinin da ba na musulunci ba alhali malayin ce ana kiransu almubashiruna alhali sunansu na gaskiya munafsiru na mudallilun masu kiristantarwa ne masu batarwa suna ciyar da dukiyoyi masu dimbin yawa bayan haka su sha wahala wahala na gaske su wato ainihin mika kansu su shiga ayyuka ko wuraren da suna iya halaka amma ƙarshen waɗannan ayyukan gaba ɗaya kamar yadda muka faɗa haba an mantura ba za su amfana da komai daga ciki ba saboda sun yi shi ba bisa shari'ar Allah ba innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الله يتي للي ولم تسك كافرتا ذات دنگا شيرد دوكيو ينسو دومن ستوشي حنير الله مدوك تسكين to za su ci gaba da ciyarwa ɗin sannan daga ƙarshe zai zanto hasara da abin nadama a kansu sannan kuma za a yi galaba a kansu waɗanda suka kafarta a ƙarshen tikewa kuma za a tattara su ne a jefa su cikin watan hama. za a yi galaba a kansu ne kawai in musulmi sun tsaya tsayin daka bisa ban addinin su malam yake shi sa yanzu muke bakin ciki a ah, irin yadda nasara suke nishadi wajen yaɗa batansu mu musulmi ba mu kai ɗai bisa goma na ƙoƙarin da suke wajen yaɗa addininsu ba amma dai dole gaskiya ita za ta yi nasara ko ba yanzu ba komin daɗan daɗewa ko? Allah maɗaukin sarki ya faɗa wani waje fa'abudu ma shi'tun min doni قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين هشي نيدك كجاي مسو قل الله أعبد مخلصا له الدين ني الله كدينك ما سبوتا إن أنت سبوتانا إذوا قريش كوكما إنا كراك كنكبي تو كجي كبوتا تأبن دكوك كداما أما الله يتي كجاي مسو إن الخاسرين hasararru na gaske su ne an kasiru anfusahum wa ahlihim yau alqiyam su ne waɗanda suka rasa kawunansu suka rasa iyalansu a ranar tashi alkiyama Allah ya ce ala zalika huwa alqusran almubin waɗannan su ne wannan shine alqusran almubin hasara wanda yake mabayyani babu bayyanannen hasara irin wannan hasara da mutum zai rasa kansa ya rasa dukiyansa ya rasa iyalansa a dalilin yaƙi bin gaskiya Allah ya ci gaba da bayani dangane da waɗannan kafirai musamman yahudu da nasara da gaskiyar musulunci ta bayyana a gare su amma saboda hasada saboda ƙiyayya saboda gillo suka ki imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan sune ne hukuncin wannan ayar a duniya ta faɗi ba za a karbi aikin bane ko haka ma a lahira ba za a karba ba shine ma'anan cewa sun yi hasara amma mu me za mu yi musu mu Allah ya sa mu kira su ne kawai wanda ba musulmi bane shi aka yi masa kira ya ƙi ya karɓi musulunci shi ne hukuncinsa a duniya ba a ce mu tilasta shi da ƙarfi ya karɓi musulunci ba hmm? ba a sa mu tilasta shi da ƙarfi ya karɓi musulunci ba ba a sa mu kashe shi don kawai bai karɓi musulunci ba ba a ce mu yaƙe shi ba don kawai bai karɓi musulunci ba kuma wannan shi ne abinda musulmi suka gudana a kai tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu shi yasa ma suke makwabtaka da waɗanda ba musulmi ba suke da waɗanda ba musulmi ba suke kulla yarjejeniyar zaman lafiya da amana da wadda ba musulmi ba saboda haka asalin alaƙa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shine zaman lafiya a nan gidan duniya amma dai sunansu a wurin mabatattu sunan addininsu ce, amma za mu yi mu'amala da hulɗa na yau da kullum tare da su tare da kuma kiransu da su bar wancan mummunan abin da suke a kai na addinai su rungumi addinin musulunci wannan hukuncinsu ya bambanta da hukuncin da muka faɗa a baya wanda ya musulunta sannan ya bar musulunci shi wannan yana da hukunci a duniya shi da muka faɗa ko kwanaki da na ja ayoyin ban ja shi daga farko ba har ina cewa tsarin kitabi waɗanda a duk wanda yake mushriki ne sai ya zo ya musulunta ko bayan musuluncinsa kuma ya zo ya ridda hmm? wannan daidai ke da wanda dama asali musulmi ne kuma ya yi ridda hukuncinsa a duniya a kashe shi wannan shi ne abinda malaman musulunci duk suka yi ijimai a kai in ban da wayansu ɗaiɗaiku da kuma waɗansu tsageru da abin nan shaƙiyai a yanzu na ji irin waɗannan masu cewa ba a yin hukunci da komai sai da alƙur'ani yana cewa ƙur'ani bai ce in mutum ya yi ridda a kashe shi ba wai saboda cewa yi eh, faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur fa Allah shi wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirci wato yana sai shi Allah ya ba mutane zabi kenan daidai ne musulunci da kafirci wannan wani irin wauta ne wannan yana karanta Qur'anin kwa yana karanta irin su waɗannan kuma yakfur billahi wa malaikati yana karanta waɗannan to cewa babu cewa hukuncin wanda ya rida alkur'ani shi ma karancin zurfafa tunani a alkur'ani ne kamar yadda muka faɗa al'allama zamakshari ya faɗi cewa aya alkur'ani na tabbatar da wannan hukunci na ridda a cikin suratun tauba majawa daga farkon Allah da sarki ke cewa bayan magana akan mashirikai yace la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma wa ulaika humul mu'tadun ba sa la'akari da alƙawari ba sa la'akari da Allah ba sa la'akari da dangantaka tsakanin ku duka an fassara al-il da waɗannan fassarori wala zimma ba sa lura da wani alƙawari na yarjejeniya ko yarjejeniya na zaman lafiya tsakaninku in sun tashi kisa kawai suke mako Allah ce waɗannan su ne ‘yan ta'adda a wala'i ka humul mu'attadun sai ce mai illallabe na tawo ko mai aitiki wa kamus salata wa atau wa atau zakata fa ikwanukum fi din hmm? sai dai waɗanda suka tuba sun tuba daga mai shirka ha wa aqamu as-salata suka tsaya da sallah mai tsaya da sallah ba shine musulmi ba wa atu zakata suka bayar da zakka ba alaman musulmi kenan ba to da suna mushrikai Allah ya ce sai in sun tuba kun siffan ta'addanci zai tashi daga gare su musulmi ba dan ta'adda bane mushrikai sune yan ta'adda Allah ya ce sai in sun tuba sun tsayar da sallah sun bayar da zakka to sun zama ɗan uwanku cikin addini manufassilul ayati liqaumin ya'lam sannan sai shi wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum in suka warware alƙawarin su mai alƙawarin shiga musulunci eh yanzu zuwa da yake kenan in suka tuba ba to in suka warware da alƙawarin wato na shiga musulunci su zama ƴan uwanku cikin addini wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ba'alu fi dinikum suka soki addininku me yaji suka ma addini ka shiga kana ciki an jima ka dan ka fita hmm? musamman irin na waɗancan zindikai da muka gani a baya ko to duk wanda zai fita daga addini na musulunci a wanda zai sakon da yake kai wanda ba musulmi ba kenan ko suka ne ma addini tawata'nu fi dinikum sai Allah yake faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun Allah yake ku kiyaki manya manya jagororin kafaran kafirci ashe ma murtaddai jagorori ne a kafirci duk wanda ya karbi musulunci yayi watsi da shi ya zanto shugaba a kafirci Allah ya ce innahum la aymana lahum aw takrar innahum la imana lahum babu imani tare su ba su da alƙawari ku yaƙe su la'allahum yantahun domin su wato ainihin ƙare hmm, ko su daina irin wannan abun to in an ce za a yaƙe su in mutum ɗaya ne me za a yi masa in an yaƙe shi ya za a yi za a yaƙe shi har ya tuba ya daina kenan ko ko kuma mai ko ya mutu a kashe shi wadda ƙur'ani ya tabbatar da hukuncin ridda a wannan aya sannan ga hadisi ingatacce bi sanadin sahihin wadihin kashamsi fi rabi'atin nahar hmm? hadisin bukhari man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya musanya addininsa ana nufin addininsa na musulunci to ko kashe shi ya ko jagororin musulmi hukuncinsa kisa saboda haka kamar yadda muka faɗa jiya Allah ne ya gindaya wannan kuma ka gane da wa ake da wanda suka ridda ne daga musulunci wanda daman bai shiga musuluncin ba wannan hukuncin ba ya hau kansa shi hukuncinsa shi ne a kira shi zuwa ga musulunci ta hanyar da'awa wato kira cikin lumana da zaman lafiya in ya ƙi to ya yarda zai bayar da jizya a ƙasar musulmi hmm? in ya ƙi ya ce ba zai shiga ƙarƙashin gwamnati musulmi za a yaƙe shi saboda tawaye ne ba wai saboda kafircinsa ba saboda mai saboda tawayensa wa daular musulunci shi ne za a yaƙe shi kamar yadda kowace daula tana yaƙar wanda yake tawaye ko yake fito na fito da ita amma ba dan addininsu ne za a yake su wadda aka ku gane wannan ana ayar abinda take kara tabbatarwa kenan a duniya a hukuncinsu shine aikin Allah ba zai karɓa ba mu kuma mu da su shine mu kira su ta hanyar gwara hujjoji zuwa musulunci a lahira kuma wuta ce ta dindindan za ta dawama a kan su in suka ke amsa kirar musulunci ina fata mun ƙari sai Allah ya shiga da cewa kai ba ya halillahu ƙauman kafaru ba da imanin wa shahidu annar wasu la haƙƙo wa shahidu أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاء أتى الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Allah madaukakin sarki yana cewa kaifa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim ta yaya Allah zai shiryar da mutanen da sun kafarta ne ba'da imanihim bayan sun yi imani wa shahidu anna ar-rasula haqqo kuma sun bayar da shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabcinsa gaskiya ne waja'ahumul bayyinat kuma gamsassun hujjoji sun zo musu wallahu la yahdi alqawma lallai Allah madaukin sarki baya shiryar da mutanen da suke azzalumai ulaika jazaohum waɗannan mutanen sakamakon su ita ce anna alaihim la'natallah la'anar Allah ce za ta tabbata a kansu wal mala'ika da la'anar mala'iku wan nasi ajma'in da la'antar mutane baki daya khalidina fiha aba khalidina fiha in sun shiga wannan la'anar ta Allah da ta mala'iku da ta mutane baki daya za su zauna na dindindin a cikinta la yukaffafu anhum al'azab ba za a sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yunzarun ba kuma za a jinkirta musu ba illa alladhina tabu min ba'di dhalik sai waɗanda suka tuba bayan haka din wa aslahu suka gyara ayyukansu fa inna allaha ghafurur rahim to lallai Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jinkai wannan ƙarin bayani kenan da kuma inkari musamman ma yahudawa da nasara waɗanda duk wata hujja da za a iya bayar wa mutane domin su gamsu an ba su amma saboda taurin kai da hasada da gillu da hikudu suka ƙin imani da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam shine Allah ke sha kaifa yahdi Allah qauman kafaru ba'da imani ta yaya Allah zai shiryar da waɗanda suka kafarce ne bayan sun imani alhidaya shiriya an sha faɗanta shiriya iri biyu ne ko akwai alhidaya al'amma akwai alhidaya al-khassa akwai gamammen shiriya akwai kuma keɓaɓɓen shiriya gamamman shari'a shine bayyana hujjoji ta yadda duk wanda ya zo ya karanta zai gane hmm? kwakwalwarsa za ta ɗauka kamar da duk wanda ka koya masa cewa ɗaya in an tara da ɗaya zai baka biyu hmm? wannan koyarwa ne ba ta sunansa shari'a ta wannan gamamman shari'a kenan da Allah yake ba wa kowa da zai gudanar da rayuwarsa sannan akwai keɓaɓɓe shirya wannan ita ce take zuwa da ma'anar taufiq hmm, kulawar Allah madaukakin sarki da zai baka gamdakatar da bin gaskiya din ka gane kuma zuciyarka ta tausasa ta bi gaskiya din wannan ita ce alhidayar khassa to abinda Allah yake kore kenan anan wannan hidaya ta tawfiki din yaya Allah zai datar da mutum zuwa bin tafarkin gaskiya ba gane tafarkin gaskiya ba ganewa din wadannan sun riga sun gane wannan shine gaban shari'a an riga an ba su wannan amma wadda ake korewa ita ce ke babbe shari'a dace ka samu dace na kai aiki da abinda ka sani na gaskiya wannan shine inayatullahi wa lutfihi hmm? Allah kawai ya kimtsa maka shari'a a zuciyarka ka ji ka gamsu ka bi yaya Allah zai wannan kimtsi din ga mutanen da already fa sun yarda sun yi imani ebe ta hanyar dalilai da suka gani a su ba sai kuma daga baya su juya baya yaushe ne suka yi imani anan malamai suna sha wadan suna sha wannan ayar na magana da yahudu ne ko da yahudu da nasara yaushe ne suka yi imani sun imani da annabi muhammad kafin ya zo saboda sun imani wani annabi zai zo yana da siffofi kaza kaza kaza domin shi abinda ya sa yahuda suka hijira suka koma madina kenan magarin dabino saboda annabi zai fita ko kuma kafin ya zan duk sun yarda da shi shine ma'anan imanihim din amma da yazo ya bayyana kuma sai suka kafarce suka ce ba shi bane kuma da gangan sun san shi din shi ne amma saboda bai fita daga cikin su ba shine kaifa yadillahu qauman kafaru ba'da imani wa shahidu anna rasul haq kuma sun bayar da shaida cewa wannan annaban gaske ne banda haka da yazo din ma ya zo musu da hujjoji bayyanannu da suke nuna gaskiyan annabcinsa ya zo da dala'irin nubuwa waɗanda ba sa ƙirguwa kuma sun bayar da shaida akan wannan sun gani iri da muzu waɗansunsu wanda ba su gan iri da muzu ba ga ƙur'ani suna ganin shi yanzu iri da muzu ga mu'ujizozi da dama da dalilai da dama wadda suke nuna gaskiyar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke gani kuma yake ƙara bayyana yau da kullum Allah madaukakin sarki ya ce irin waɗannan baya shiryar da su shi ya yasa mai ce wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin waɗannan masu zaluntan kawunan su ne Allah madaukakin sarki baya shiryar da waɗannan ko kuma an su malamai suna cewa يجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في الاستبعاد وتزي وهلا ألا يشير الدئر ودنا سني إيماني sun yi aiki da littafi sannan su kafirce bayan haka ma annabawansu yahudawa haka ya faru da su ba so ɗai ba sun yi imani da annabi musa sun kafirce sun yi imani da waɗansu annabawan sun kafarce hmm? an samu a cikin son da suke ce uzairu dan allah ne ko bayan kuma da su mummane ne su haka nasara su ma sun yi haka sun bautata wa almasih hmm? bayan sun yarda annabi sallallahu alaihi wa sallama annaban gaskiya ne suka wato ainihin girman kai suke kokarin sakawa mutane shakku bisa gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama ayoyi sun zo musu ba su yi imani da shi ba ya za ka yi kwaɗayin shari'a ga waɗannan mutane a cikin waɗannan halaye kawai sai dai shari'a na shiga zuciyar mutumin da ya nemi shari'ar ne da gaske ya kuma buɗe ƙirjinsa hmm? domin ya samu wannan ba wai kawai yana azzalimi ba waɗansu malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne akan waɗansu larabawa da suka musulunta sannan sai suka kafarta suka bar madina suka koma wajen ƙurashawa bayan nan sai suka yi nadama suka yi nadama sai suka rubuta wasiƙa ma mutanen musulmi suna tambayinsu shin zai yi su tuba Shin Allah ya saukar da wannan ayar yana ƙara tsoratar da su da gaya musu makoman kafirci da kafirai musamman waɗanda suka yi kafirce bayan imani sannan daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya bude musu ƙofan tuba din ko to ne yake cewa ulaika jazaohum anna alaihim la'adatallah irin waɗannan sakamakonsu kawai shine cewa tsinuwar Allah wal mala'ika da mala'iku wan nasi ajma'in da mutane baki ke duk ta tabbata gare su Allah ya tsine musu annabawa sun tsine musu mutane ma sun tsine musu Allah ya ce mutane gaba ɗaya. wanda wannan zai tabbata a ranar lahira ko khalidina fiha za su dawama cikin wannan la'ana la'ana ai tana kai mutum wuta ne ko to in sun shiga wutan nan za su dawama a cikin ta la yukaffafu anhum al'azab wa la yunzarun ba za a rage musu azaba ba kuma ba za a musu jinkiri na azabar ba sai dai waɗanda suka tuba kan baka karanta wannan ba ko hmm. to karanta illallazina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim Allah yace illallazina tabu sai wadanda suka tuba ba'da zalika bayan wannan kafirci nasu din wa aslahu kuma suka inganta ayyukansu fa inna Allah ghafurur rahim to lallai Allah madaukakin sarki mai rahama ne mai jin kai Allah su malamin suka ce wannan aya ta sauka akan wani mutum ne Al-Harith ibn Suwaid Al-Ansari cikin Banu Amr ibn Auf yayi ridda sai ya koma wajen kafirai sannan ah, abin nan kwarai shawa waɗansu suka ce ya tafi ƙasar sham sannan sai ya rubuta wa mutanensa yana tambayan su bayan ya yi nadama shin in ya tuba za a karɓe shi da suka tambayi annabi sallallahu alaihi salama sai wannan ayar ta sauka sai ya dawo musulunci ya kuma dawo garin madina ya ci gaba da zama musuluncinsa ya inganta to duk wanda ya samu kansa irin wannan fa inna allaha ghafurur rahim to Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai to wannan shine abin da muka faɗa da cewa wajibin mu ga musulga waɗanda suka kafarta a duniya shine mu bude musu wannan kofa na tuba mu kira su su zo su tuba in suka ki tuba din to shine wannan hukunci na kisa zai tabbata a kansu su waɗannan da suka yi ridda suka da suka musulunta sannan suka yi ridda alamai suna ambatan sharuɗan tuba wanda duka mu san su al-imam ibn ne ke cewa sharuɗan tuba kafin Allah ya karɓi tuban mutum sai an samu abubuwa guda biyar waɗannan sunan sharuɗan tuba shar'i na farko ikhlas mutum ya tuban da gaske ba ya yi ne don ya kare dukiyansa ko ya kare jininsa ko wani mai kama da haka ba a'a ya zanto ya yi yana neman yardan Allah ne da wannan tuban nasa na biyu ya yi nadama bisa zunubin da ya aikata a baya kamar a wannan magana kafircin da suka yi su yi nadaman kafircin ko na uku su bar kafircin shine a wannan misalin shine su dawo su kalmar shahada su sake sabuwar kalmar shahada ko su bar wannan abin na hudu su kulla a zuciyarsu cewa ba za su sake aikata wannan saƙon ba na biyar malam ya ce ya zanto sun yi duban ne a lokacin da ake karban tuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yughfaru lil abdi ma lam yughfir za a karbi tuban bawa hmm, matukar bai kai gargara ba ma'ana bai shiga mayan mutuwa ba hmm, a wannan shi ma ba da ikhlasi zai ba ya ga kawai ba yadda ya iya ne sai ce to bari ya tuba yanzu to ba za a karbi wannan tuban ba saboda ka sai an samu waɗannan sharuɗai Allah ya ce illal ladina tabu wa aslahu sai waɗanda suka tuba suka kuma gyara ayyukansu waɗannan Allah zai gafarta musu saboda shi Allah mai yawan gafara ne mai kuma yawan rahama kun ga wannan ayar tana nuna mana kamar yadda na faɗa ɗazu shi kafiri kafirci bayan imani ya fi muni akan da mutum ya zanto daman kafiri da shi wato ridda bayan imani ya fi muni akan mutum ya zanto daman ba musulmi ne ba wato kafirin asali al'amarin shi ya fi sauki akan murtaddi wanda ya yi ridda ne saboda shi bayan cutar da kansa dai zai yi kuma yana bayar da mummunan sako dangane da musulunci to shi yasa musulunci yake so ya kada wannan ya gallaza hukuba ga wannan din wannan ayoyin suna ƙara tabbatar da cewa hidaya na tawfiq wato shari'a na dace daga dakatar da bin gaskiya baya hannun kowa sai Allah madaukakin sarki shi yasa shi kaifa billah Allah shi kadai ke wannan shari'ar saboda haka yana da wahala ya shiri mutumin da ya bata basa basira hmm? mutumin da yana sane sannan ya kaushe hanya wannan shiriyarsa tana da matukar wahala wanda daman yana batan ne abinsa in an zo an yi kokarin ganar da shi to yana da saukin ya gane gaskiya din wannan ayar tana ƙara tabbatar mana da lahira da kuma sakamako a wato ainihin lahira kuma tana nuna mana cewa waɗannan mutane in sun shiga wuta so ta su ta dindindin ce hmm? shi ne khalidi na fi haɗin kuma babu sassauci ba wani lokacin da za a ce an rage musu su ɗan huta kaɗan kafin a ci gaba Allah ya kyashe mu har yanzu waɗannan ayin suna nuna tuba na kankare abin da ya gabace ta kuma na nuna cewa ba mutum zai ce ya tuba ne kawai haka ba bayan ya tuba kuma dole sai ya ci gaba da aiki na musulunci shi yasa Allah ya ce illal ladina tabu wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim har yanzu wannan ayar tana nuna yabo ga masu tuba da masu kyautata aiki da haka yana da kyau musulmi ya zanto yana cikin tuba a kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku mutane ko nemi gafarar Allah ku tuba gare shi domin ni ma ina neman gafarar Allah ina tuba a gare shi a rana sama da so 70 Allah ya ba mu daman tuba a gare shi shugaba lokaci okay to har yanzu dai amana magana akan kafaran a mabi gobe za mu karasa magana a kansu sai mu shiga bayani a kan tsagoron musulunci shidan kamar yadda surata yi bayani ba za mu tsaya nan abinda muka faɗa ne daidai farlashi daga Allah mara rukun ta daɗa mana wadda ba kuskure Allah muna kuskure ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته